daga kofar gidan malamin kan titin kan ina gaba ɗaya inda ramata da saka ba za ga ya cika yayin nan da mamalar kirka an wani haka sai zuwa cika wurin ɗin to mu kwan sai Allah ya taimaka Allah ya tsare kawai ba karatu mu kai ba a lokacin sai mu tafi wata anguwa mu yi wata rawiyu ana zuwa anguwan mu ana ta rawiyu da gidan mu ma malamin mu ne ma amma mu ga mu tafi da wuri mu yi mu yi wasu Allah. to haka sai ya fi limamin ma zafi yi tabbara ya jira liman din ya karasu Allahu akbar Allahu akbar ladan ya yi nashi kafin liman din ya yi haka ake sata tata tata tata mu yanzu abin da ke ci mana tuwo a kwarya abu ɗaya ne shi ne mutum ya yi kabbara tare da aikin mun ci nasara ba a kabbara sai liman ya yi kabbara to amma inda muka faɗi sai a yi kabbaran sai shi kenan aikin za su yi aikin su jina aikin sai dai kabbara daga baya shi ne wannan in an bari a wannan sallah a wancan sallah in an fara da sallah sai a ƙare ba sallah za a ƙare mu sallah tun da take dan uwar ce irin wannan sallah cikin mutane ya nuna wani ce kai ka da sallah na farko dai ba liman kake bi ba na biyu ba sai kaɗai ke sallah ba ba kake bi shekan ta da sallah tun da su manya ne malami ne malami malamai ne malami ne a cikin sabbai malami ne kawai da sanda jibga masa tuku duk sai mutumin banza ba yi kaɗai kake sallah kuma ba liman kake bi ba kai baka sake sallah ka abinda za ku yi kokari mu yakin sa yanzu kada kai kabbara sai tare da aikinka kada kai aiki ka kabbara daga baya shi kansa za ka iske ai mun hamfuɗi kasa domin muna kabbara a muna kan yi kabbara sujada a cikin sujada kuma mun buga a nan mun gwada da masu hankali manya mun abin da ba ma zai yi ba in dai za ka taso da aiki ba dama kabbara ka suje sujada daga inda ka yi kabbara a sujada ya kamata ka sake sallaka to is tsoron halin da ka shiga zango ko kana cikin manya ko kana cikin ƙanana ko kana yan tsakiya eh din ne laifi wannan sun abun kisa ne kashe shi za su ya mallaki an dalilin kuma na kabbara sujada kabbara aka ce kawai na sujada a abin zagan da zarau ne zaman ta yi zaman tafiya dauri ne to amma dai to muje kaga yadda ya kara ba tabbaran ba ta zo ba na ce ba ku je ku auna daga gida in ka je ka auna a gida ba yadda za a yi kai kabbara a sujada ba ka fara da ita ne ba amma har ka fara da kabbaran ka gama ta kafin sujada ga shi abun ka ko ya sake sake ka ɗaya da ke bar kafin je kasa amma da za ka bari ka fara ɗagawa ka tawo sai kai ka bar a sujada za ka kare ka ka bi sujada yanzu kai ka bar da za ka je cikin sujada ta yi ne ta yan waya waya kun gani to mu wanne suka fi yawa eh ka abu kaji na marakan haka samu aisa a nadir a fara a yi raka a ɗaya a raka a biyu tun da kai in sashi abin ka kai shi kai ka farka ta yi kawai ba sallah take ba akan samu nadir abin na baki guda ma, dan na shi ita an dan san bako shi ka kusa dan an wannan ne bakon bai zama a karatu ba son garin sa sau gaba yana zuwa in ma malami ne da cin da ai ba irin karatun mai ke ba dr dahil gari mai gari ya nuna mana wani ya zo zai kanta muktasar sai ce masa ta yi risala ce na yi ta yi eh, irisala da ce na yi ya ce dai ta ko risala ce na gama tako irshad da ke ce na gama a wurin waye kai ce a wurin mala zai ta sai ce to karatu na daban da na mala zai ta ko kasa ke su tunda ai ba zagin sa muka ba to muna na faɗi ne yadda aka yi wannan a gaba na aka yi wannan da ce ah, karatun mu daban-daban saka ga mu ma karatun da muke wannan an kalora daban ne wanda sauran kasu da muke muna san duk abin da makaranta mu kawo shi a aikace don haka ba sabon abu da muka kawo duk abin da muka kawo a cikin littattafan shari'ar da ne isa eh, abin a saho sai dai in ya zama babu amma yan cikin mu ke so in dinga gani a gaba sai hmm. eh, ai in aka samu wake ɗaya shigo zai ɓata abin ne to shi kenan dama wanda yake yi shi kuma daga nan shaɗin sai mantar da mantar da wanda ya karanta shi kenan sai ta yin su ba sai ta su ba eh akwai kuma wannan yan wannan kabari lokacin su na zuwa ba misalin kaga yan shiru akwai wanda baya iya magana kaga wayannan ko da wun za a yi magana sauti ai sa za ka ga mutum da karatu ga komai an cire shi me yasa fi asabar sa ya dauka wannan ba kaga yanzu misalin inda misalin za a ce aikace za a yi to kaga wanda za a fayar kai kaga igala ina da daga murya ina da murya kaga abubakar zamfara ina ta murya waye kuma eh? malam ran eh shi ma yana cikin su ko sanarwa to na su za a sa sanarwa abaka ga malam bar a sai da tura shi inda sululu yake ko ladan jirai ne dai kawai sai da tura shi wurin sululu don bakinsa shi ba zai yi akwai halitta ce daga Allah bai ya tsaga wuya ko tambaya zai sai ka masa masa sai mu shi na wahala malam su ma yana da wuya shi ma bai ba sirri da malam su malam su mu ce maka kaji mu samu a kama songa a daure shi eh dama ina zuwa karatu da safe to ina sirri kaga son gaji labari ba sai tarkatar da son ba a sirri da malam su in dai sirri ka ce bari mutum zai malam rai ba ba ta zai in dai sirri ne za a yi da na ce yanzu kowa ne ya ji to idan su ne kamata a sa a sanarwa kun magana da ake son to idan su ne ake turawa amma wanda kullum wannan kuma sai an amura sai koyi da su shi yana yi a zuci da yi da zuci wannan bai yi ba to ya'yan mun son ganin sai ba a ma yi tun shi bai san irin abin da ya da a yanzu to dole a koyi shi daga garin mutane sai na so a ce yana nan na faɗi magana amma abin da aka yi kasa ya ba koyi shi ba na'am ai ba mun karatun ba tukunan eh, eh. abinda ake magana barku wajen sujada abinda ya sa muke rigar liman sujada daga nan aka dako muke riga shi muke aiki tare da liman sai na ce mun yi nasara a sauki aikin da muke yanzu na a gyara ɗin mun yi nasara a sauki wanda dole sautin sai dai amma in aka ba shi aka ba a magana daɗa sauri ita sautin ana dab da a koma da shi sannan kuma a yi maganar da sauri kamar ana rigirgi da juna to ban faɗi wata zo a wannan ba amma magana sauti ne sai ka ga mutum baya sujada sai a baya kabbara sai a cikin sujada illar wannan babba ba ma yin abun a kan ka'ida mu faro kabbara da aiki mu haɗa aiki da kabbara sai na buga misali da wani na san ba ku gani ba amma ga malam isa can shi kaga yana da murya daga nan ma ya ji da yi magana misalin kaga da za ka faro ta nan ka koma ba matan za su gani ka fara kabbarar ka daga daga, yan gaba yan gaba su da idan ruwan ce garaje ga dami ita a sako miya shiga na nan sunan shi garaje ka gani ko sai aka ce masa malam garaje ga dami abin nan an baka kyautar da mai ce ce juya kalli a kusa komi miya ba ta fa ba fara ba a nika ba amma kawai da ita yi kawai yaje a komi miya yawwa to za ka faro su kabbar ka ta jana daga zaune zaman sallah ka zaune zaman sallah to ka faro kabbar ka daga zaune ka tafi kasa to shi kenan tashi abunka shi kun gani ya kuka ga da yi daga na ya fara kabbaran daidin daga da ya fara kabbaran ba ku ga ta je a daidai ba ta ga bai kabbara a gada ba sake yi ga ya gama kabbara sa kafin ta ga bai shiga cikin gada da kabbararsa ba sau tashi to yi mana kabbaran da ta fi yawa a ina yake yanzu kaga cikin su da ita kaga dole ya hamfuɗi wani abu ya yi kuma wanda ba a ce haka ba duk da ba ma maganan hamfuɗi ba ka kusa hamfuɗin nan a cikin ka'ida ba ka'ida ake ciki ba ni ne dai nake faɗin sa to in dai kai ka bara daidai to za ka zama ta kafin jala, in ko baka yi ta daidai ba kullum idan ana sallah aikin ka za ka sallah sai a tafi daidai kada kana sallah kana jin sautin wani wani ya riga ni a'a ka bi ka'ida za ka ji an zo cas da cas ka'ida wancan gibi wannan ma ka'ida yi to za ku tafi shaf za ku yi kabbara tare za ku tsaya tare za ku tashi tare in dai aikin ka za ka kalla ko da a harkar wasa ne misalin wannan mutum mata ne ga abin misalin su inda misalin a ce za a yi in ana lugude mu ana daka ana lugude wata ba ta kallon aikin mata ko kana ga kamar kin san lugu da ke ka tuma ki ba wannan yaran zamani ba ba su san lugu dai ba hmm? eh? wasa da turbi ka ga mata suna daka suna san daka kaga samu irin kan mata karwa fa an balaga din nan sabon aure ko an yi da an bi yanzu zan suka ɗauki taɓanya suna wasa da ita za ka ji kawai ana raka kam raka kam kuma daka suke kafin hajima ana ya sa haka suna a'a bari mu kara ba su gaji ba ya yi linkin su amma suna kawai a can ba ka sa su kara dukkan turmin nan tukuna kuma hatta in suka in suka balla turmin kyauta ake masu surki na nan misalin misalin irin yara sun yi aure din nan to mai gidan na nan da surukin suna nan to idan aka ce wata ta yi lugude har ta karya ta eh, karya don ta karya ta bari san ba kyauta ana to ba ta karya ta bari bai ta ta ta na da ƙarfi na haka nan ya sai wata bari a ko kara sai gata an ba ta kyauta saboda ba ta da cikin matattu mana la tafiya lagwagwai lagwagwai zama da kyar kashi da kyar ya shekara talatin kuma malam ta fi ya shekara a hamsin har ɗari ma lalaci sai suka ɗauki ta ƙwarya wanda zaka ji suna wasan da ita to ina maganan wasan ne idan ana wannan wasan dole ka kalli abin da kake an ko ba haka ba za ka mu karo idan ka duka saboda zafin nama in ka dake abu sai ta kamar me ta bada kuɗa wannan ma in ka duka sai ta yi masa kakam wannan man ta duka sai ta haifar su haka za ka ji kasuwa biya rakwata rakwata rakwata gero ya shiga uku wannan to kaga wannan sai an kalla to sallah ce za a yi ta baka kallon baka kallon wani ka'ida ta kawai za ka kalla yaya kai in ka samu mistake sai da ke shiru in ka samu mistake ba ka ɗauko daga farko ba to yi shiru kai abun a zuci za ka ɗauko ta na gaba sai haka ne to mu kuma haka muka zo aka ce maka ana wasan kasa za a jera ku kaman ku goma amma za a je a dawo ba mai fita to amma kana kallon kafan wani ba ina shi ko da kwakwalwa yake aiki sai kuma kana kallon kafar saboda an ce maka gwani ne to nan ku take za ka ga sun yi nan kai kuma ka tsaya ka aina kai diri sai an nuna ma ya ta fita ba za ka koma gefe kalu to ai sallah ta abu wannan shi abu za a wasa ma muna bin ka'ida kuma a sallah mu kafa shi ne maganan da ake yi yawa ya zo mu je karatu a basa ta yi yawa rasamu fi man akhara al-ilaqa hukuncin wanda jinkatar da aski jinkatar da aski kultu ara'aita bani ba ni labari إن كان أكثر الرجل العلاقة إذن مسنيا جنكر تد أسكي حتى رجع من منا هل يداو دقى منا يداو مكة ولم يهلك أيام التشريكي بأسم بأخوانك منا أيكون عليه لذلك الدم أيكون عليه الدم شين جيني fidiya kenan ta tabbata a gansa saboda wani abu da yi amla shi qawli malik kuma wa kaifa biman halaka fil hilli kaga wannan a makka ya zo ya yi abun amma bayan an gama komai to shi wancan ya zama yayan shi shi sai da je hillu ma tukuna shi je yi askin a hillu ya gama aikin hajji ya fita na gida wala bi halik fil harabi fi ayyamin jinan أو أكثر الهلاك لا يعين صدقا بجن كفد حسنا حتى رجاء إلى بلاده هل يدا هنا كنكرو هم هو هنا جانا دمعي سيقا جيادا أو كنكرو ما يسكي فعلا إشتو أما الذي أخر حتى رجاء إلى أين إلى مكة ولا شاء عليه wanda ya jinkirtar da askin nan har ya dawo makka ba komai a kansa ba amma lafi taraka hilaka amma wanda ya bar aski hatta raja ila biladihi sai da ya dawo garin su nafiyan ko jahilan jahilci fa alaihi alhadi wannan labudda sai yayi hadaya wa wa yaqsuru aw yahliku in ya ma yi sai in ya ga dama ya yi aski amma lafi halaka eh hadayen eh a gidan a nan jinkinau din sai dai amma kai haɓu yin jinkinau fana duk baki ne an ajiye wancan gidan sama can wancan gungon sama zan wanda sai ina sa da jiba tura kadai ne kwaron shirani ne na gane dai a wannan girman kai ya musu inda mutum duk tabbiri bai gane karatu ko ya je makarantar bai gane ba girman kai ne amma daga inda za ka je aikin hajji ba girman kai ka san kuma wani abu ba ka iya shi ba ta ka duk abin da za ka sai ka tambaya kuma sannan ma galibanin ai wannan ya fi samun yan gwalli wanda suna ganin sun fade suna zuwa maka birai sai za ka da mutum ya yi hajji ta kai ishirin ko ta kai goma sha amma bai san aikin hajji ba har ɗiban mutane ke zuwa yana tafiya da su yana nuna musu yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza bai san komai ba kuma yana halaka mutane wannan girman kai ne saboda menene ne shi ya taɓa zuwa aikin hajji so da kanan amma wanda ya san cewar wanda ya san a duk abin da zai zai tambaya to kin sabon alhaji ma ai bai barin sa bai aski eh amma wanda ya dade ina barna tun da nake abun sa to za zai su ne masu irin abu kasan son da za a ce jarinki amma sabon alhaji yaushe komai zai je ce yanzu yaushe za a yi aski ba da kai yanzu ko ya je yayi yanzu me yari. rage yanzu kaza ina da wala shiga wannan sharri amma kaga mutakabbiri na ƙarshe dai sai an ce zai yi manto zai yi wa jahilci zai yi zama mantawa zai yi kuma jahili ne shi na ya za a faɗi hukunci yanzu ba kan zabuye ba ba ba a yi shi ba su kuna ba shi na arzikin jama'a hukunci an ce zai ya daya ba an gama da shi ba ba yanzu zan ce ma da mantuwa da shi duk ɗaya ko ko kana nufin shi kuma da gangan yi hmm? shi da gangan yi dozu hukuncin su za su fi a wannan mai gangaji ya da shi da gangan yi أو يعلق وأما الذي علق في الهلي to wannan kaga na gidan an ce zai haɗa sai koma iti e rivers daga baya to ya wanda yi sa a hillu ka biyo ba gana za ka ganta fili hillu aka ce fi ayyamin ina ya ce fala ra alaihi shay'a wannan ba komai a kansa shi kenan eh a ya rage